إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفرق دي muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fada da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar sha uku ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce ranar sha takwas ranar watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala cikin sa da amincewarsa ya ƙara hada a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan ba mace ba har yanzu muna cikin suratul baqara mun tsaya ne aya ta 151 a inda lokaci ya kure mana kuma akwai sauran bayanai na malamai dangane da wannan aya faɗin Allah ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatin Allah ta'ala ce kamar yadda muka aiko manzo a cikin wannan manzo yana karanta muku ayoyin wayu zakiku yana tsarkake ku yana gyara muku zukata wa yu'allimukum alkitaba wal hikma manzon yana sanar da ku littafi kuma yana sanar da ko al ma'anar shi wannan littafi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun manzon yana sanar da ku abinda da ba ku san shi ba mun ji bayanai daga cikin bayanan malamai dangane da aiko manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ni'ima ga duniya saboda duniya ta shiga rudani duniya ta riga ta shiga wani hali Allah ta'ala sai tausaya wa mutanen duniya sai ya aiko manzon Allah manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ya dora ya ci gaba da kokarin sai ta mutane da gyara sukatansu da yi masu tarbiyya wanda Allah ta'ala ya zargi waɗanda ba su karɓi zuwan manzan Allah ba a matsayin ni'ima to ba sa ganin cewa aiko manzan Allah ma ni'ima ce Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kara musu yadda yace ya'ani bi ni'matillahi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake nufi da ni'ima a waccan aya ana nufin manzan Allah ولهذا نجب الله المؤمنين إلى اعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بالشكر بتذكره وشكره ma Allah Ta'ala ya تعالى da muminai akan cewa kowa ya itirafi ya fada ya yadda cewa manzon Allah ni'ima ne idan aka ce al-itiraf abinda ake ce mu confess a yadda cewa mutum ya fada da bakinsa cewa lallai kaza ya yadda kaza ne lallai abu kaza to ya yadda kaza ne to kowa ya yadda a zuciyarsa sannan ya faɗa da bakinsa cewa lallai manzan Allah ni'ima ne ga duniya domin idan ba karantarwa manzan Allah ba ba ma yadda za a yi duniya ta zauna lafiya domin ko kafin zuwa manzan Allah duniya ta riga ta buci ta yamuke babu sai ba tsari zuwa manzan Allah ne duniya ta dawo akan daidai dole kowa ya ta cewa manzon Allah ni'ima ne sannan tun da mun yadda ni'ima ce Allah ya yi mana to mutun kari wannan ni'ima ta Allah da ainihin ambatanta muna yi muna tuna Allah ya mana ni'ima kuma muna gode wa Allah haka kawai kana zaune ka tuno kafancewar manzon Allah ni'ima gare ka da kuma ɗan uwanka musulmi ka yi ajiyar zuciya ka ce alhamdulillahi da Allah ya aiko mana annabi Muhammad ana ganewa ko yanzu ka gode wa Allah kenan kuma kafin ka gode mai abin ya kai ka ga gode wa Allah ai sai da ka tuno cewa hakan ni'ima ne kuma baka tuno ba sai da ka yarda yanzu ka hada abubuwan da ake so ka yarda ka tuno ka ambaci cewa lalle manzon Allah ni'ima ne sannan ka bude bakin ka ka gode wa Allah akan haka Allah ta'ala yake ce fadkuruni sai ce me wannan aya daga ta can gaba za mu same ta malam ya kawo ta a nan a ƙarƙashin faɗar shi abdullahi dan abbas da wannan ayar cewa Allah ya ce ku ambace ni ni ma zan ambace ku washkuru li ku gode mani in ji Allah wala takfurun Allah ta'ala ce kada ku yi manta waye ma'ana godiya ga Allah ta'ala umarni ne na Allah Imam Mujahid yace wannan aya ita ce ma'anar fadin Allah ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda Allah ya tausaya ya aiko muku da manzo a cikin ku to ku ambaci Allah ku tuna Allah Allah zai ƙara ambatan ku ku gode wa Allah kar ku wa Allah tawaye don haka an samu hadisi daga Anas bin Malik Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi kuma manzon Allah yake cewa qala Allah ta'ala Allah da kansa yana faɗa kaga wannan shine hadisin qudusi kenan ko Allah ta'ala yake cewa yabna adam ya kai dan adam in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi ya kai dan adam idan ka ambace ni a cikin zuciyarka zan ambace ka a cikin zuciyata muna ganewa hmm. idan ka tuna Allah da girman Allah da aikin Allah da abubuwan da Allah yayi ka tuno shi a cikin zuciyarka to Allah ta'ala ya ce shi ma zai ambace ka wato a zuci wayan ne fi mala'in idan ka ambace ni a cikin taron jama'a ka fi mala'in khairun minhum zan ambace ka a cikin taron jama'a waɗanda suka fi jama'ar da ka ambace ni yawa da kuma falala misali idan da za mu zo mu zauna yadda muke yanzu mu ambaci Allah ai kaga muna ambatansa cikin jama'a to shi kuma Allah ta'ala da iya ke kamar na kanta da yi eh a samu ne a haura ko dan agaji idan eh, agaji ya haura na wato Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in khairin min idan ka ambace ni a cikin taron jama'a zan ambace ka a cikin taron jama'a da yafi wanda ka ambace ni a ciki Jama'a taron mala'iku Wai da muka sani mala'iku yawan ya wuce diya da muke tsamani mun yi karatu akan mala'iku a masallacin da sai dai idan an manta wal baitul ma'mur da Allah ta'ala ya ce wanda mala'iku duk rana ana samun mala'ika dubu saba'in ya zo ya ibada a wannan daki idan ya tafi baya dawo ka kirka dubu saba'in iya na shekarunka eh dubu saba'in to ɗari uku da sittin shekara ne yake dubu saba'in to ɗari uku da sittin shekara ne yake sai ka haka so talatin ko so arba'in ko so 50 ko so 60 kuma ana yin wannan ne tun daga zamanin annabi adam suna zuwa su kewaye wannan gidan ko da wannan ne kaɗai mala'ikun Allah ai mala'iku suna da yawa to Allah ta'ala idan ka ambace shi cikin mutane shi kuma zai ambace ka cikin mala'iku ina hadisin da manzo sallallahu yake cewa sama tana ƙara tana ƙugi wa huqqa laha an ta'isa ya dace da ita abinda ta yi ya dace ta yi bi ma'ana sama da take ƙara tana kugi sama da kanta tana ƙara tana kugi manzo Allah ya ce ya dace ta yi saboda a sama ba wani wurin da za ka sanya kafarka face akwai mala'ika a wurin yana tsaye ko yana ruku ko yana sujada haka manzo Allah ya faɗa nauyin da yake sama to ba a hada shi da wanda yake kasa yanzu ka ga mu ai ga mu wara wara ko za a iya zuwa a zauna ko za a iya wucewa to a sama ba haka bane manzo sallallahu alaihi ya ce ba inda za ka tsoma kafarka ba ce akwai mala'ika a wurin yana rukuku ko yana sujada ko kuma yana tsaye yana hukun Allah kaga kenan mala'iku suna da yawa idan mutum ya ambaci Allah cikin jama'a sai Allah ya ambace shi cikin taron mala'iku wannan hadisi yana cikin sahihul jami'ul sagir hadisi na 4337 hadisin ya zo cikin takharijul musnad hadisi na 12405 biyar. al-qasimi ya zo fassara wannan aya kama arsalna fikum rasulan minkum yace fadin Allah da yace fikum Allah ta'ala ya aiko mala'ika a cikin ku al-muradu bil arab abinda ake nufi Allah ta'ala ya aiko mala'ika ya aiko annabi afwan a cikin al'arab cikin larabawa cikin wa larabawa wanda larabawan nan suna da yawa a dai yau a duniya to larabawa dole a yi da su saboda kasashen larabawa nawa ka sani ana ganewa larabawa suna da yawa akwai larabawan gabas akwai larabawan afirka ko da na afirka amalan larabawa kamar misira egypt ai larabawa ne irin maroko almagari ke ko kaga larabawa ne algeria aljazair larabawa ne sudan kaga larabawa ne akwai larabawa na afirka da yawa wanda su ma mutanen ethiopia an fi karkatar da su a wajen larabci ana fahimtar wannan an fi tura su a can domin asali ko da yanayin inda suka zauna ya canja su to lallai an fi tura su a can to ala ayi hal imam al-qasimi yake cewa larabawa Allah yake magana kazalika qawlihi haka nan fadin Allah da yace minku wa fi irsalihi fihim wa minhum ni'matun azima wajen aika manzo daga cikinsu kuma zuwa gare su akwai ni'ima mai girma alaihim lima fihi min asharaf saboda abinda suka wato suka samu na daukaka Allah da ya tashi aiko manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa larabawa nan cewa manzon nan minkum manzon dan uwanku ne yaran ku ne ɗaya ne daga cikin Allah bai dauko Ture ya kawo muku ba bai dauko ba fata ya kawo muku ba a'a manzon daga cikin ku yake da Allah ya tashi aiken shi bai aike shi wani wuri ba sai ya aika shi fiko a cikin ku Allah ta'ala ya tashi ku ɗaya ne daga cikin ƴaƴanku kun san shi kun san nasabarsa kun san komi na dangantakarsa Allah ta'ala ya tashe shi a cikin ku kuma ya aiko shi zuwa gare ku yana magana da yaran da kuke ji ya san ɗabi'unku da al'adunku a cikin wannan akwai ni'ima mai girma domin ko ba <clears throat> wato ko ba komi akwai daukaka yau duk wani balarabe ya samu daukaka dalilin manzon Allah ko da yana gaba da manzon Allah ko da baya kaunar manzon Allah to dai ya daukaka dalilin manzon Allah manzo sallallahu alaihi wasallama shine annabin karshe daga shi babu wani annabi Allah ya rufe sannan annabawan kakaf idan ka tara su manzo Allah ne shugaban su kaga kenan wannan daukaka ce Allah yayi wa larabawa amma a lokacin suka yi ta fada da manzo Allah har ma suka kore shi cin mutunci ba irin wanda ba su yi wa Allah zagi cin mutunci fitsara iri iri da ingilanci wanda Allah ta'ala ya gaya mana cikin Qur'ani wuri daban-daban daga ƙarshe manzo Allah ya zo kwace Makka ya tara su ya ce kun mun kaza kun mun kaza kun mun kaza daga ƙarshe kun kore ni a yau gashi kun dawo ƙarƙashin tafin ƙabata, me kuke tsammanin zan shi ya rasulullah kai mutumin kirki kowa ya san ka baka ramakon gayya kai na kwarai ne suka yi ta ɗan maganganu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ku tashi ku na yafe mu kenan saboda me ba kashe mutane zo ba ba kuma cin mutunci ya kawo shi ya zo ne ya gyara mutane ya daura su akan addini mutanen ɗa'ifa da suka mai jina-jina suka jefe shi mala'ika nawa ya zo wajen manzan Allah ya ce ni ne mai tasarrufi da duwatsu kawai ka faɗi yadda kake so a musu yanzu zan nike garin bawan da zai tsira wannan ya ce ni ne zan zubo ruwa garin gaba ɗaya a wanke shi kuma ba a taɓa gari a wurin wannan mala'ika ya ce kaza wannan ya ce kaza manzo Allah ce duka ba na so ina fatar idan waɗannan sun yi musulunci can gaba ƴaƴansu a samu waɗanda za su yi musulunci su taso su bauta wa Allah domin aikin da zo yake manzo Allah bai ce a gaba da su ba yau garin Taifa gaba ɗaya babu wanda ba musulmi ba garin gaba ɗaya musulmai ne daga cikinsu akwai manyan malamai waɗanda duniya ke amfana da su ta fuskar ilimin addini ana ganewa manyan malamai a saudiya manyan mutane gari ne tsantsan musulunci ake yanzu inda manzo sallallahu alaihi ya ce gaba ɗaya a kashe su kaga da wannan aqida ba za a yi ba da wannan tauhidin ba za a yi shi sai manzo Allah bai ce a kashe su dan haka Allah ya dauka su da ya aika musu manzo Allah yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin ayyataraw alaikumul qur'ana yana karanta muku alkur'ani allazi huwa min a'zamin ni'ami wanda shi kansa alqur'ani yana daga cikin manyan ni'imomi shi dai wannan alqur'ani shiriya ne duk wanda ya bi shi hatta makiyin ka sai ya sallama maka yayi ta kai mutumin kirki in dai ka bi alqur'ani makiyin ka sai ya sallama maka idan kana so ka gwada ka gani ka bi dokokin alkur'ani ka sai ya yi rika, kamar yadda makiya manzon Allah suke yi manzon Allah an gane a aka rubuce rubuce bai a duniya na turawa cewa manzon Allah shine mutum mafi nagarta a duniya arna wanda ba musulmi ba suka rubuta haka ai kaga makiyan manzon Allah amma saboda yadda ya dabbaka aiki da alqur'ani sun ainihin dawo suna yawa shi alqur'ani ni'ima ne mai girma Yau alqur'anin nan magani ne kana karanta shi ka tofa a hannu ka shafa a jikinka ka samu kariya daga sharrin mutum da aljanna ai kaga alqur'ani ne imani idan aljanu sun bige mutum alqur'ani yana zama maka kariya sai alqur'ani nan ni'ima ne sai yadda ka sani da yadda baka sani ba alqur'ani to dan haka Allah ta'ala ya aika manzo sallallahu alaihi yana karanta yana ainihin karanta muku alqur'ani wanda yana daga cikin manyan ni'imomi annahu mu'jizatun baqiya domin alkur'ani nema ce wanda ba ta yankewa wa yuzakkiku manzo Allah yana tsarkake ku yi yutahhirukum ku mina shirki yana raba ku da shirka idan aka ce shirka shine bautar wani Allah ko hada Allah da wani wanda wannan shirka ɗin nan babban aikin da ake so a raba kowa da shi a raba mutum da shirka idan mutum ya mutu baya shirka ya mutu da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko da yayi laifuka ba zai dawama a wuta ba amma idan mutum ya mutu yana shirka kowa ya tsaya mai a duniya sai ya dawama a wuta ba rada zai fita ba wanda zai fitar da shi kaga akwai hadari Don haka ake kokarin mutane su gane shirka su kiyaye ta Allah ta'ala ya tsare mu to dan haka yake cewa a wato ainihin wayu zakiko yana tsarkake ku daga shirka wa af'alul jahiliya da ayyuka na jahiliya kashe ɗaya mata da sauran abubuwa da ake na jahiliya da cin mutunci da cin riba da yanke zumunci wa safasul akhlaq da munanan dabi'u da ake a jahiliya zuwa manzon Allah gaba ɗaya ya kora wannan Wayo wa yu'allimukumul kitaba yana sanar da ku littafi can an ce yana karanta muku ayuna an ce yana sanar da ku littafi wa huwa alqur'ani shine alqur'ani wa hadha laysa bi tikrari nan fa ba maimaitawa akai ba لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياه دومن كرنت القرآن تلاوة صدبا كرنت القرآن كما دبا أقوي تلاوة أزونا أي تسبى كراتوسا وانا الديني يكما إبادة شيء الله دومن ذا الله يلاي تلاوة قرآن يتلو شين تلاوة ana gane wannan ko shi tilawa daban kuma ta'alimihi daban ta'alim ɗinsa shine a zauna ana koyar da shi Allahu ma'anarsa kaza la ilaha ma'anarsa kaza huwa ma'anarsa kaza zauna ana darasin alqur'ani ana fitar da hukuncin sa shi kuma ba. duka yana cikin aikin da manzon Allah ne amma da tilawa shine a karantar da karatun alqur'anin da tajwidin sa mutum ne karanta qur'ani yadda Allah ya saukar ba wani rani ne ba ana ganewa ai yawa ba karatun da mutum zai yana zagin Allah ba qur'ani yake karanta ba yana zagin Allah da yawa mutum na karanta qur'ani al-Qur'ani na tsine masa saboda bai bashi hakkin sa ba shi qur'ani koyan sa yake. ana koyan karatun sa ne a iya wannan izhari wannan idgami wannan ikhfa'i wannan iqlali wannan madda ce ta wajibi wannan madda ce jayiza wannan madda ce lazim wannan duk wannan ya zama wajibi bayan wannan kuma a koma akwai yaran qurani a iya karanta shi da riwaya ta haku riwaya ta wani riwaya ta kalu riwaya ta sufi riwaya ta kubur riwaya ta babbi ibnu kathir irin su riwaya duri da sauran riwayoyin alqur'ani guda 20 alqira'atul ashr mutawatir yana daga ciki wannan shi yana fannin tilawa karanta alqur'ani tilawata a karanci to bangaren ta'lim kuma shine ka sanya alqur'ani ka san ma'anarsa ko da ta hanya ba ni gishiri ba kaman manjani an san ba ni gishiri in baka manjani wato eh gundarin bakin a rika fassara gundarin bakin ba tare da wani dogon sharhi ko haka ne kai wa alqur'ani ka sauka idan ka sauka kuma ka gode wa Allah da yasa ka san sabon Allah kuma ka roƙe shi ba ta ikon bin dokokin da shi kula jama'a muna gane wannan amma an ce mutum bai taba sanin ma'anar alqur'ani har ya zo duniya ya koma ga Allah kaga wannan yana cikin damuwa mai girma gaske dole mu ya. kanmu gaskiya baiwa ce kana lokacin da zaka yi nazari to zaka je kai primary zaka je kai secondary Za ka je ka jari'a jami'a ka je yi digirin digirgir dan kana so ka ci abinci kai ga mai wace misali jama'a muna gano wannan sai Allah ju'a domin ta yunwa tana damu ka tana maka hutuni lahira kuma fa wannan yunwa ce farare yunwa tana lahira ga wanda bai shiga aljanna ba saboda mutum duka abinci ake mawa ga mutum yau da za a ce za a ƙara bar mukami a wurin aiki ana so ya kawo wata takarda da ta nuna ya iya larabci sai ka ji ya ce zai tafi sudan ko zai tafi egypt ko zai tafi kaza bai da alaka da larabci ba bai iya shi ba ko bai hin bai sani ba da larabci amma tun da yanzu abincin sa miyar sa za ta kara baiko abincin sa zai kara ja ja haka zai tafi har sudan alhali ga malami a kofar gidansa ko kusa da shi wanda ya kamata ya koya mara larabci tuntuni ya koya a gurinsa bai koya ba amma yanzu tun da duniya za a nema to bara ta musu da ko ba za ka Egypt ko ba za ka bi shi ne Allah ta'ala ya ce mana bal tusiruna al-hayat ad-dunya Allah ta'ala ce ku dinnan kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu wal akhiratu khayrun wa abqa al-hadi gidan lahira shine mafi alkhairi ko shine mafi wanzuwa ba a ce karka yi wani karatu ba na zamani duk ciyayi mun yi bayani amma ya zama wajibinka ka tabbata jin larabci dai a takaice ga musulmi dole ne haramun ne ka zauna baka jin larabci a matsayin na musulmi to sai amma za a kai musulunci baka jin larabci kai na baka fara Tun da Allah ya addini da larabci littafin sa da larabci ne ta ya za a ce za ka yi musulunci ko baka jin larabci kai na baka fara ko ko kana jira wani ya gaya maka ne dan abin da ya kawo to irin karamar kwakwalwar ka dan abin da yake gano ya baka labari kai ya ba za ka yi da ba Ya da abin da ya gane ke ga ba jama'a muna fahimta wannan dole ka iya larabci ba makawa dole ne kuma larabcin ne yana da sauki inda za a buɗe ajin larabci wata uku ka fara iya larabci za ka iya magana inda da gaske kake yi wata uku za a yi maka magana da larabci ka gane kuma kai mutum magana larabci gani wata uku barewa kuma dama ai shi yare ba ka gama iya ta ba mai yaron ma bai gama iya ta ba ko ba haka ba amma turanci ba sai mutum ya gama sakandiri ba ya jin turanci saboda wahala amma tun da ana samun kuɗi to shi za a tsaya duk wahalar nan a ta cin wannan wahala duk wahalar nan a ta cin wannan wahala sai an ga iya ba a ce ka iya ba ka iya turanci ka iya faransanci ka duka yaren duniya amma shi larabci dolan dole ne rashin iya larabci ga mutum ya sani ya aikata haramu domin tun nan yayi watsi da addininsa Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa bare za ka samu ga maluma da na tabbata masallacin na akwai malamai masu ke karanta da larabci wancan masallacin akwai can ma ka samu wanda zai karanta da kai larabci dan ma ka sami abin da kake yi Allah ta'ala ya gyara mana zukatu to da aka karanta da alqur'ani lawarsa daban sannan darasinsa daban wanda duk manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi wahiyar ilmu a ainihin ita hikima da aka faɗa ko wahiyar ilmu bi asrarin shari'a hikima da manzan Allah yake koyar da sahabbai shine su san sirri na shari'ar musulunci allati yashmalu alquran wanda ya tattaro hada alqur'ani wa ala ha da kuma yin dalla dalla da shi alqur'ani dan haka nan imamu shafi'i Allah ta'ala ya masa rahama da Allah ta'ala ya ce wal hikma sai ya ce hiya sunnatul rasuli hikima din nan yana koyar da alqur'ani hikima kuma sunnan manzon Allah ce qauluhu fadar Allah ta'ala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam Allah yana sanar da ku abinda da ba ku sani ba ai tanbihun ne ala annahu ta'ala arsala rasulahu ala aini fatratin min ar-rusul ana fadakar da mu cewa Allah ya aika manzon sa annabi Muhammad ala hini fatratin min ar-rusul a lokacin da manzanni suka ainihin kare lokacin yankewan manzanni lokacin da aka aiko manzan Allah manzanni sun riga sun yi nisa da tafiya kuma babu karantarwa wato wani annabi wadatar karantarwa wani annabi a lokacin ana ganewa ko wato lokacin mutane sun yi nisa da littafin Allah sun yi nisa da addini sun kama al'adu abin ya riga ya shiga jikinsu har ya illata rayuwarsu da zamantakewarsu to a lokacin da duniya ke da kishirwa da yunwa da bukatuwa zuwa da addini a lokacin Allah ya aiko manzon Allah a lokacin da duniya ke bukatar ainihin wanda zai karantar da ita a lokacin da aka aiko shi wa jahalatin min al'umam lokacin al'ummomi suna cikin ainihin jahilci mai girman gaske Allah ta'ala sai ya aiko manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce al azkurkum Allah ta'ala ce ni ya ku na ku ambace ni alkuru ne ma zan ambace ku ni ku gode mani wala takfuru kar ku yi mani tawaye Imam al-Qasimi yake cewa fadin Allah ta'ala ni alkuru yake cewa qala ibn jarir ibn jarir yana cewa ulkuruni ayyuhal mu'minuna biqa'atikum iyaya fima amurukum bihi ya ku masu imani ku tuno ni ya za mu mutuna Allah ta hanyar yi wa Allah da'a akan abin da ya umarce mu ana ganewa a amurukum bihi cikin abin da na umarce ku da shi ya ku mu'minai ku tuno ni tuna Allah kuma shine biyayya ga Allah cikin abin da Allah ya ce a yi wannan shine wa fi ma an anhaakum an'u, ku tuna ni ta hanyar hannuwa daga abin da na hana ku to idan kun yi wannan an kurku bi rahmati iyyakum ni ma zan kira ku in tausaya muku in ji Allah wa maghfirati lakum zan ainihin gafarta muku wannan shine ma'anar aya washkuru li ku gode mani fi ma an amtu alaikum min al-islam Allah ta'ala ce ni'ima da nayi na yi ku musulmi na ba ku musulunci ku gode mani akan musulunci da na ba ku wal shiryar da ku da nayi ku gode mani lidinin ladhi sharatuhu don na dora ku akan addinin da na tsara ana ganewa ko bi ma'ana Allah ta'ala yana kiran mu da mu gode mai akan ni'imomin da ya mana mun riga mun yi magana akan ni'imomi a wannan fasallacin sai dai mantuwa idan aka ce ni'imar Allah akwai ni'imar da kake gani akwai wanda baka gani akwai ni'imar da kana cikin ta ba baka san kana cikin ta ba daga ciki akwai ni'imar mutunci ni'matun huwa fiha la yashuru biha mutum yana cikin ni'ima bai sani ba wanda baya musulunci yake cin mushe wanda yake cin alade wanda yake kafirci yana bautan wani yana gunki ko wani Allah ladda ya musulunta a lokacin zai sanda yana cikin wahala yanzu ya shiga cikin ni'ima amma mu da yake mun samu kanmu a musuluncin ba ma ganin cewa ma ni'ima ce aka yi eh akwai ni'ima wanda kowa yana ganin ta irin ni'imar ji da gani da sauransu yanzu wannan bayanin da nake kuna ji na wannan ni'ima ce ko wanda zai zauna nan sai dai ga ina daga hannu na saukewa baya yi a wannan ai ni'ima ce daga ciki akwai ni'imar gani akwai wanda zai zauna a nan yana ji amma baya ganin mutane kuma zai so ya ga abin da ake da sauransu wannan ka gani ni'ima ce ta ma to amma ni'ima mafi girma shine Allah ya yi ka musulmi shine nan yake cewa ku tuno ni'imar da nayi na maida ku musulmi kuma na shirya ku zuwa ga hanya madaidaiciya wala takuru, Allah ta'ala ce kada ku kafirce ai la tajhadu bi ma'ana kada ku yi musu wato la tajhadu ihsani ilaykum kar ku yi musu kyautata muku da dai ya ku musulmi kar ku ce ban kyautata muku ba idan kuka faɗi haka wa uslaba ni'mati allati an'amtu alaykum zan kwata ni'mata da ne muku idan mutum Allah ya mai ni'ima ya ci gaba da yi wa Allah tawaye sai Allah ya kwace ni'imar misali Allah ya ba mutum lafiya ya ci gaba da sabon Allah sai wata rana Allah ya dora mar ciwo kaga ya kwace ni'imar lafiya sai a wayi gari sabon Allah ma bai iyawa yana so ya saba wa Allah amma ba zai iya ba kenan sabon Allah ma da kake yi Allah ne ya kare ka Allah ne kare ku duk waɗannan abubuwa da kake gani Allah ya sa ma ji da gani da duk wani abu da tunani mahaukaci da kake gani tunaninsa ne Allah ya burkuta yana jin magana idan an yi idan maganar ta wuce inda suke wucewa na abin da kuke faɗi zuwa yayi auta iya zuwa ne ne middle iya da ina iya da iya da can ya je da zai je idan ya ɗauka ya ba ina ya ba kwakwalwa to kwakwalwa ko da lafiya take idan Allah ya mutunta zuciyar kwakwalwa ke kawo abu zuciya sai ka gane abin da aka bari sai ka duk abin da za a yi daga zuciya nan ne mazarin komi idan ya zo zuciya bai gane me aka ce ba a ce mai sannu ya kawo duka domin yana ganin an zage shi saboda al'amura sun lokaci duk waɗannan abubuwa ni'ima ne Allah ya mana Allah ta'ala yana ba mu labarin wasu can eh, da suka wuce kafirai ya ce wa laqad makkannahum fi ma'in مكناهم فيما إن مكناهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم في الأرض فيه, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولقد مكناهم فيما إن ولقد مكناهم في الأرض طيب آية تنا في سورة الأحقاف فضل الله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم في الأرض إن مكناكم فيه وجعلنا له سبعا جزاك الله خيرا abinda nake so in kawo mana misali akan waɗancan kafirai da suka riga suka wuce Allah ta'ala ce wala qad makkannahu fi ma in makkannakum fi Allah ta'ala ce wata dama jazakallahu khairan Allah ta'ala ce wa laqad hum fi ma in hum Allah ta'ala ce mun ba su dama irin damar da muka ba ku yau ana ganewa mun ba su dama tamkini abin da ake ce tamkini shine dama Allah ya ba ku mulki ku zama ku ba bayi bane ba za mu gane wannan batun da mu turawa ba su mulke mu ba amma iyayenmu za su gane wannan ana fahimta Allah ta'ala ya ba ku ɗanci walaqad makkannahu mun ba su komi da ya kamata mun ba su dama fi ma in ku fi irin wanda muka ba sai ce waja'alna lahum sam'an sai muka sanya musu ji dan ya maka ishara kai yanzu ka gane ji menene ni'ima ne wa absaran da gani wa waja'alna wa afidatan lahu sam'an wa absaran wa afidatan waɗannan manyan abubuwa Allah ya buga misali da su ba su kadai bane Allah ya ce mun ba su ji mun ba su gani mun ba su tunani zuciyar tana lafiya wanda zuciyar shi ta kamu da ciwo sai ya zama mahaukaci ba ya gane duniya? ana bayyana jama'a wa afidatan sai Allah ya ce fa ma agana anhum sam'uhum jin bai musu amfani ba domin ba su iya jin gaskiya da shi da jin su wala absaru ganin su bai musu amfani ba dan ba su iya ganin gaskiya ba wala afidatuhum tunanin su bai musu amfani ba dan ba su yi tunani akan gaskiyar da aka zo musu ita ba wala afidatuhum min shay'in wadannan abubuwa ba su yi musu amfanin komai ba a yanzu a dubu mutum a ce kaiwa da eh kai dai hankalinka bai maka amfanin komi ba jinka bai maka amfanin komi ba ganinka bai maka amfanin komi ba ana ganewa ai kaga magana ce mai girman gaske to Allah ta'ala ce ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay saboda me kanu yajhaduna bi ayati llahi saboda iri-iri suke musu da ayoyin Allah ma kanu bihi yashabi fa haqa bihim ma kanu bihi yashabi abinda suke izgili ba ka ce Allah ka zai yi azaba ba ya kai Muhammadu yayi azabar mu gani mana ba ka ce Allah ka zai mana kaza ba yayi mu gani mana to abinda Allah yake faɗi sai ya afta musu shine wa haqa bihim ma kanu bihi yashabi abinda suke izgili da shi me Allah yake nuna mana anan yadda waɗancan jinsu bai musu amfani ba ganinsu bai musu amfani ba zuciya tunaninsu bai musu amfani ba ku kada ku bari a ce jinku bai muku amfani ana ganewa kar ku bari a ce ganinku bai muku amfani ba kar ku bari a ce tunaninku zuciyarku ba ce muku amfani ba ku tabbata mun amfana da su domin ka ji irin fara da suka yi kai ma kana so ka yi a'a to ka dawo ka bi Allah duk waɗannan ni'imomi da Allah ya yi maka ya yi maka su ne dan ka samu dama ka je kusa ga Allah muna gane wannan ai ka yi amfani da waɗannan abubuwa su kai ka ina kusa ga Allah jama'a muna gane wannan ka yi amfani da su su kai ka kusa ga Allah domin duk wanda bai wa'astu da wani ba shi za a wa'azu da shi in ko aka wa'azu da mutum to ya riga ya tare ana gane ba wanda wani bai zama masa wa'azi ba shi zai zama ma wasu wa'azi idan ko mutum ya zama ma wasu wa'azi to ya riga ya tare Allah ta'ala shi ya tada to dan haka wato kar ku yi musu na ni'ima da nayi muku sai in kwaci Allah yana kwace ni'ima idan an saba masa sai dai idan Allah ya kwace ni'ima domin sako to kuma ba ma ne gane Allah ya kwace ni'imar sai waɗanda suke masu ilimi sai masana shari'a idan aka kawo expert a sanin tsaro sai su ta surutu su tashi a ba su kuɗi da yawa sai a kawo bangare ƙwararru bangare kaza su ma su yi surutu su tashi a ba su kuɗi a ɗebo bangare kaza duka ba sa iya warware wannan matsalar yau da gwamnati za ta kira malaman addinin musulunci ta zaunar da su ta tambaye su ya aka yi najeriya ta burkushe ta wargaje ta yamutse kuma menene mafita wuran nan ne aka ɗiga ɗigon ɗan ba na samun mafita kuna gane ba abin da yake damuwar mu shine muna ga aikin malamai in abu ya lalace mu tura su saudiya siyo addu'a wannan addu'ar da ake tura malamai suna yi juzu'i ne na zalunci shi ma laifi ne a ɗaiɓu kudin mutane suna jin yunwa a ƙyale su da yunwa a ɗauko wasu mutane da wasu irin riguna kamar algarara mutum ya sa riga kamar buhun algarara wai ya tafi saudiya a zuwa shi ma azzalimin ne domin allah ta'ala ya ce wa la tarkanu ila na zalamu wata masu tabaraka wa ce kada ku karkata zuwa waɗanda suka yi zalunci kuma sai wuta ta shafe ku mutum ne zalunci yayi aka samu kai a cikin halin da ake maimakon malami ya ja mai gaskiya ranka shi dai eh ba umara za a yi addu'a ba ko cikin ka'aba aka shige aka zauna ana ta fara ana addu'a abubuwa ba za su taba gyaruwa ba sai ran da aka koma ga Allah kuna bayyana jama'a wai yanzu misali ka lura ka ga yadda ake siyasa idan wannan jaha ta dako wani mutum ta ce shine gwamna sai yayi sai yayi shine maganin matsalar mu shine maganin matsalar mu ko yana zuwa shekara daya sai rabi su fara zage shi shekara biyu biyu bisa uku suna zage shi kafin ya gama shekara hudu kowa na zage shi haka ne ko ba haka ba sai a ce ba zai kare yi ba ba zai kare yi ba yanzu kuma sai wane sai wane shine mafita shine mafita shine maganin matsalar ko ba haka ba sai a yadda wannan a rungumowa ne wanda yana farawa shekara ɗaya biyu sai a ci gaba da zagin sa ce gara wanda da muka yadda mu nan koshi ana gane wai saboda ne tafiya ce ta daƙiƙan mutane wanda zuciyar arfa take ba ruwansu da Allah kuna gane wai galibanin ɗan siyasa, in ba wanda Allah ya taimake shi yana irin wannan zaman ya saurari addini ba bai gane komai sai ɗauka da dubara ne yake mutanen ma wayo yake musu diyagin ne su duk ya fi su ilimi alhali ba haka bane Allah ne ya daga ka ba girman su kai ba ba ilimi ka fi su ba daga ka ne Allah ya domin ya ce dan saboda da zaka manta shawo ta ka baiwa a wayi gari ka dauki mutane su wasu nan Bayyuwa. to yanzu an yadda wannan an dako wannan an sake yadda wannan an dako wannan har yanzu ana nan jiya yau ko ko gara jiya da yau shin lokaci bai yi ba da mutane za su koma ga Allah alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha qulubuhum bi dhikrillah shi bai yi ba ya ku masu imani yanzu da Allah ke magana idan ka ce kai wa'azi ba daga yake wato ka fita daga cikin masu imani shikenan in ko ka yadda ka imani da kai Allah ya ce ya ku masu imani alam ya kin lokaci bai yi ba an ta sha qulubu wa qulub alam ya lil ladina amanu an ta taksha qulubuhum li dhikrillah shi lokaci bai yi ga masu imani ba zukatansu su yi laushi ta hanyar mai suna Allah ta hanyar mai bin dokokin Allah ta hanyar da'a ga Allah an tarsha a kulubu zukatan su yi laushi da bin Allah wa ma nazala min alhaq da abinda Allah ya saukar da gaskiya Allah ta'ala ya ce wala yakunu zina utul kitab ashe lokaci ne bai yi ba da za su tabbatar su kwabe kansu kar su zama irin waɗanda muka ba littafi a da kirista da yahudawa min kabalu fatala alaihim al'amadu zamani ya tsawaita fa qasat qulubuhum zukatan suka bushe suka lalace ashe lokaci da yi ba da za ku raba kanku da duk wani tsarin da ba na Allah ba ashe lokaci da yi ba da za ku dawo bisa tsarin Allah ashe lokaci da yi ba da za ku gane Allah ne mafita ba dan siyasa ba wallahi jama'a sai dai mu ta tika wa shugaban kasa zaki mu ta tika wa gwamnati zaki mu ta tika wa sanatoci zaki amma ba abin da za su ke mana wannan ita ce gaskiya da ba ta da daɗi babu abin da za su iya yi yau da za a ɗauke ka kai ka san matsalar ƙasar nan a ɗauke ka yau a maida ka shugaban ƙasa kana zama a kujerar za ka burkuce ka rasa ma ta inda za ka fara ana ganewa yi ana ɗora ka za ka burkuce ka rasa ma ta inda za ka fara me yasa zaka me zai sa ka burkuce Allah bai so ya tausaya ma waɗannan bayin ba kai ba isa saka tausaya musu shi Allah ne bai so ya tausaya musu ba kai ka isa ka tausaya musu yadda Allah yake so su tantana sai sun tantana kana hawa da sai ka bukuce abinda ba wace ke ce na gau na balin kokowa ana gane mu yanzu muna ganin matsalar Najeriya ga mazauni da za a yi haka a yi haka da za to haka idan ana kokowa wani yana zo ne da ya yi haka da ya kane shi in aka ce to zo ka kane shi to sai ka ga wankin hula ya kai dare bai kada shi duk ana ganewa ai shi yasa alqur'ani ke jawo hankalin lokaci bai yi ba kun ga malamai kun ga malami idan malami ya lalace ba karamin hudu wani ya fi kowa ba dai. shi yasa gwamna Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzon Allah mutumin Yaman wanda ana kirga shi ya fi kowa daɗin sautin karatun ƙur'ani cikin sahabban manzon Allah ya taba zama gwamna a basara. ta kasar Iraki da ya tashi zai yi taro a kan magance matsalar ƙasa tunda shi ne ilimi ne da ya tashi sai ya kira malamai mahaddatan alƙur'ani masanan addini sai tara su mutum ɗari uku da wani abu ya ce ya ku malamai ku ne makarantar ƙur'ani na wannan gari na basara ku ne masanan allah ku ne masana shari'a ku ne kaza ku ne kaza idan kuka miƙe al'umma ta miƙe idan kuka kwana al'umma ta riga ta baule dan haka ku je ku ci gaba da karanta littafin nan kuna karantar da shi kuna aiki da shi kuna dora jama'a kan aiki da shi kada ku bari abin da ya samu fastoci ana wa ruhuban ruhuban da abin da ya samu malaman yahudawa ya same ku jama'a muna gane wannan yanzu yana kokarin ya gyara malamai to yau kai ka zo ka ce ba malami a constitution to kaje mu gaida za ka karanta ana gane waye eh yau idan da gwamnati za a yi taro da ƴan daudu to za a ba su kudin mai kuna gane wa ƴan daudu da karuwai in aka kira su taro sai a ba su kudin mai amma su malamai a suna Allah to shi malam ya fi kowa mugunta idan kake yin abin da ya kamata sai ya kulla maka laya ya ɗebi dusa ya zuba cikin takarda ya rufe ya nemi fata ya liƙe ta dusa ce ba saboda ya tabbatar cewa kai din kana da wauta dusa zai yi ba sai malami mutumin da ya karanta alqur'ani ya ya karanta tarihin fir'auna da sharrinsa kace bai iya sharri ba mutumin da ya karanta kaidin mata ya karanta duk abin da ba amani tun da yayi yayi ka ji ka fitar zakka ka ji ka bashi sadaka ka ji ka taimake shi ka ji ka yi da shi sai ce to ya san magani ka dole ka shiga matsala ka zo ka same kamar likita ne sai ya kulla dusa a cikin takarda ya daure idan ya daure a cikin takarda sai ya samu fata ya dinki sai ya baka dafanta kuma ka bashi kudi kuma ya kafa ba dokoki kai ka dafanta ce in ka shiga bayi dai ta za ka hauka ce wallahi ƙarya yake ba za ka hauka dusa ce ba don kane dusa kaji ya za ka hauka ce wani ƙasa ce kuna gani jama'a malami ai da ya yayi haka an shiga uku shi yasa waɗanda suke da hankali sai su kawo malaman su riƙe kamar ƙasar Saudiya duk abin da za a tattauna na matsalar ƙasa akwai malamai akwai cibiya kamar ministry na malamai su ma za su bado nasu shawara a duba ba a ce dole za a bi ra'ayin malamai kaɗai a ƙasa ba akwai masana gine-gine akwai masanan shari'a akwai masanan kaza dan haka su ma kowa ya kawo shi dai a taro a fitta mafita amma wanda suka ce ba ruwan su da malamai sai idan kidnapping ya yawa a ƙasa sai kashe mutane ya yawa a ƙasa sai ƙungiyoyin akan asasin yawa a ƙasa sai a ce a ɗebo wasu mutane masu riga irin ta buhu algarara wasu su tafi saudiya su je umara su yi addu'a haka za su je su dawo a banza ba abin da zai yi ba abin da zai canja ana ganewa ba abin da zai canja wani lokaci za mu tafi saudiya karatu karatu ake yi samina ana tara limamai na kasashe a hada limamai na kasashe wuri dai a karantar da su a jini jirgin da muka hau ya kai mutum 500 daga wata jiha sun kai su 500 duka gwamna ya tura su addu'a yanzu don Allah nawa za a kashe kudin bayan Allah saboda Allah jama'a wai waɗannan za a tura addu'a ya ma iya addu'a ne kuma mai zai biya fada eh ɗaya daga cikin jihohin da suka fi matsala yanzu a Najeriya da ke maka wannan magana bayan sun je sun dawo jihar ƙara lalacewa sai irin yadda bace bai ba saboda a ƙara zalunci a ce dukiyar talakawa an tura wasu mutane da tsofaffin riguna da riga ga ta nan ko guga babu saboda wulakin taji da cin mutuncin shari'a wa ya ce maka haka ake yi wai wani yana cewa eh, malam an ban aiki wai aikin ya man yawa ni yake gaya mata wai an ba shi aiki aikin ya man yawa zaka zai ban wani lafiya zai bayi za a rika karanta yasin ana zagaye ɗakin kaba na ce wato yasin za a karanta ya ce eh. ana zagaye ɗakin kaba ya ce eh. na ce haka na ce to idan an yi haka me za a ba da sai kira abin da za a rika bai na ce to yayi kana ji na ce ya ce malamin ba taɗewa ba nan fa shi ne ƙarshe daga nan ba gaba nan mai ɗakin ne nake tare da shi shi ya ba wanda zai ban wannan nan abu da zai ban Da haka ba zan zagaya wurin wannan karɓa ba sai Allah ya ba shi shi ya bani a'a zan karɓa kai sai wurin ubangiji yau za ka zo ɗakin Allah ka bar Allah ka je wajen wani ya baka wani abu ka rika yi ɗakin Allah kana kana karatun ne kai da kai zunubi kana neman gafara wurin Allah ka zo kana karatun yasin kana kana wannan ya sace kuɗi ko yaye yana so ya zauna lafiya a duniya sai ka zo kana wannan karatun yasin in banda bata basira ka je inda Allah yake sai ka zaka kana ga ba ya Allah wani ai sai dai mutum ya roƙe ka yace wani don Allah ka tuna ni a addu'a ka wannan ba ne fika turo dan uwanka sashi addu'a amma in ba haka ba in ka samu kanka wannan gurin ba ruwanka da kowa sai matsalarka sai ko iyayenka to amma ina zagayawa yake da talbiya na karatun yasin zagayawa yake da talbiya na karatun yasin yana zuba yana zagaya na karatun yasin irin waɗannan malaman ba a taɓa zama lafiya a suna ƙasa ba za a zauna lafiya ba malam da za mu karanta suratul yasin darasin da ke cikin ta mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu gudu dokokin suratul yasin kai yasin ba ba suran mutuwa ba ce sura ce ta rayuwa amma mutum ya rena ka sai ce wai zai ja maka yasin da ba ni so nake ka ja man yasin din ni da aka sauke ta dan ni in ka ja maka ita ga wuce amma idan ya lura cewa mutum a kuce ki zai ci zan ja maka yasin wato da na ja yasin zaka mutu wallahi Allah bai saukar da wata sura dan wani mutum ya mutu ba sai domin surar karaya ta zuciyar Allah ta'ala ya gyara zukatan mu dan uwa muna buƙatar yin karatun addini dan mu san abin da muke cikin addini an samu hadisi daga Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce manzo Allah yace Allah ta'ala yana cewa ana ma abdi ya yaqulu ina tare da na a duk lokacin da zai ambace ni fa in zakarani fi nafsihi idan bawa na ya ambace ni cikin ransa zakartuhu fi nafsi zan ambace cikin raina wa in zakarani fi mala'i in ya ambace ni cikin taro zan ambace shi taron da ya fana shi wannan mun yace da shi a baya hadithun abi sa'id al-khudri da abi hurairah Allah ta'ala ya kara musu yadda lalle sun gama zo sallallahu alaihi wa sallama a inda yake bada bayani yana cewa la yaqulu qawmun yadhkuruna Allah azza wa jalla ba za a taba samun wasu mutane su zauna a wani wuri ko masallaci ko zaure ko gida suna ambatan Allah suna zikiri wanda ba su gane hadisi ba sai su fice zana la ilaha illallah la ilaha kai ba haka aka saka zaman nan da muke ba zikiri muke ba ba qur'ani yake karanta ba akwai abin akwai abin da yake qur'ani zama zikiri eh qur'ani ne mafi girman zikiri ka je da siyakin maganin yake wasu mutane ba za su taɓa zama ba a wannan zama suna ambatan Allah illa habbat alaihim habbatul malaika kwace malaiku sun kewaye su yanzu wannan zaman da muke muna kewaye da malaikun Allah sai dai ba ma ganin su Allah zai turo malaiku su kewaye mu da muna darasin alqur'ani wa ghashiyatuhumur rahama? Allah zai lullube su da rahama wa nazalat alaihimus sakina natsuwa za ta sauka gare su mutum nawa ne a masallacin nan amma ka ji ana hayaniya zaman da aka ce maka an fi mutum 100 misali amma ba hayaniya ai ka san akwai me akwai natsuwa wa ya saukar da natsuwan nan shine maganar da manzo Allah yake ba ba a taɓa samun wasu mutane su zauna a wani masallaci ko a wani gida ko a wani wuri suna ambatan Allah in aka ce ambatan Allah ba ihu ake nufi ba a'a a zauna ana maganar me Allah yake ne manzon Allah yake to wannan shine ambatan Allah face Allah ta'ala ya turo mala'iku sun kewaye waɗannan mutane da tsaro daga duk wani shedani Allah zai lullube su da rahama zai saukar musu da natsuwa wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ce ya ku mala'ikuna ku dubi bayina a masallaci kaza a makaranta kaza a unguwa kaza sun zauna a cikin natsuwa suna ambatona Allah ta'ala zai wa mala'iku alfahari da sa ga sunan a masallaci suna ambatarsa wannan hadisi ka je ka duba sahihu muslim hadisi na 2700 hadisin yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 769 imam ibn kathir ya tashi fassara wannan aya fadkuruni azkurkum yace qala al-hasan al-basri ai udkuruni fi maftaratuhu alaikum ku tuna Allah a cikin abinda Allah ya farillanta a kanku azkurkum fi ma abtatuhu lakum ala awjabtuhu lakum ala nafsi Allah yake ni kuma zan tuna ku akan abinda na wajabta wa kaina ana gane wa ko abinda na wajabta wa kaina Allah ta'ala ya wajabta wa kansa abubuwa da yawa mu kuma ya ɗora mana abubuwa da yawa idan muka yi abubuwan nan shi kuma Allah zai yi nashi jama'a muna gane wannan in dai mun yi abin da Allah ya ce to shi kuma Allah ta'ala zai mana nashi daga cikin abin da Allah ya wajabta wa kansa lalle ba zai yi azaba ba ga mutumin da bai shirka da shi ba shirka kai kokari ka san shirka ka kuma kiyaye shirka domin Allah ya yi alƙawarin bawan da bai shirka da shi ba Allah ba zai masa azaba ba to dole sai ka yi shirka ka gaba dole to sai mutum ya bari Allah ya gyara zukatun ai kun kuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati ku tuna ta hanyar yi min da'a zan tuna ta hanyar yi muku gafara wannan fassara daga Sa'id ibn Jubair ɗaya daga cikin manyan tabi'ai washkuru li wala takfuru ku gode mani kar ku yi man tawaye amara Allah ta'ala bi shukuri Allah ya yi umarni a gode masa wa wa'ada ala shukurihi bi mazidil khair Allah ya yi alƙawari ga wanda yake gode masa Allah ta'ala zai ne zai kara masa alkhairi fa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ista'azana rabbukum wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum sai ya ce wa Allah ta'ala ya ce na yi shela wa in ta'azzana rabbukum ka ambata musu shelar da ubangijinka yayi ayan san shela ana gane ko a sanar da wato a bada sanarwa ta isa ko ina shine shela ko to Allah yayi shela la in shakartu lallai wallahi idan kuka gode mana inji Allah la dan nakum zan kara muku in dai kana neman ƙari a wurin Allah ka gode shi. amma in kullum za mu zauna wurin mai shayi muna cewa ba arziki a ƙasar nan ba abinci ana cikin bala'i ba abin da za mu gani sai masifa domin ita muke kira amma idan muka ce mun gode wa Allah akan yadda muke domin wata ƙasar kafin ma ka ga kwalta sai ka daɗe akan ƙasa suke tafiya za a je daga jaha zuwa jaha ba kwalta aka ga gara kai manzo sallallahu alaihi wasallam in kana so gode wa Allah ka kalli na ƙasa da kai in kana kallon na sama da kai wallahi ba za ka taɓa gode wa Allah ko lafiya da Allah ya baka wani ba ya da ita eh gani da Allah ya baka ji da Allah ya baka abubuwa da yawa kana da shi wani ba ya da shi sai ka gode wa Allah sai ya kara maka Allah ta ba mu ikon gode maka an samu hadisi na Imran bin Husayn Allah ta'ala ya kara masa ya dace lalle inna Allah idza yace manzon Allah ya ce inna Allah idza an'ama ala abdihi ni'matan idan Allah ya wa bawa ni'ima ahabba an yara asara ni'mati alaihi Allah yana so ya ga alamun ni'ima a wajen bawa ana ganewa idan Allah ya hore ma kana da arziki ka fi abinci mai kyau ka ci jikinka ya lafiya ka gode wa Allah ke Allah yana so ya ga haka a cikinka ka sai riga mai kyau ka sa wayanda suke cewa idan ka ga malami da riga ya mutsatsa ta ya mutse kamar ta fito daga bakin kura eh wannan wulakanta addini ana ganewa wulakanta addini idan Allah ya hore maka wani arziki ko ya yake ka sa tufafi mai kyau ka ci abinci mai kyau ka zauna gida mai kyau duk abin da zaka yi mai kyau domin Allah ya baka ne dan ka samu kwarin ci gaba da bauta masa Allah ta'ala ya ce duk abin da ka gani a duniya nayi ne dan bayi namu da dai zinatallahi wane ne ya haramta tsawa kwalliya kwalliya na tufafi kwalliya na abinci kwalliya na komi da komi tsawa allati akhraja li ibadi wanda Allah yayi dan bayinsa masu imani wanda daga ƙarshe abin da yace kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya duk wani abin da ka gani riga mai kyau da tafi kowace tsada Allah ya dan masu imani idan kaga jirgin sama mafi kyau dan masu imani Allah yi mota mafi kyau dan masu imani Allah yi ko ba Allah yi ba akwai mai musu cewa ba Allah ya jirgin sama ba ka san wani sai ce ka in ya ga jirgin ce ka kura nan da ilimi suke ce gaskiya ne Allah ta'ala da ilimi yake ai ture da kwakwalwa yake Allah ne girma da ya kwakwalwa ture, idan ya so cikin sakar ɗaya sai burkuta ta sai bature ya fara bumbola ko ba ka bane duk yadda kake ganin karfin bature yayi kaza waye kwakwalwar tashi Allah Allah yace sun Allah wannan ita ce kira Allah allati Allah allati ahsana kulli shay Allah ta'ala yace sun Allah kira ta ubangiji halitta ta Allah wanda bai halicci komai ba sai da ya kyautata halittarsa kaje da Allah ya kwakwalwar mutum Allah ta'ala ya ce duk wani abin daɗi da kuka gani a duniya da arziki Allah ya ce don masu imani ne khalisatan yawmal qiyama Allah ya ba su dandano ne a nan duniya fa ai sai ma an tafi lahira a can ne za a yi fashi fashi a can ne za a mori. sai dai kai kokari ka shiga cikin tawaga aljanna Allah ka sa mu dace to za ka Allah ya zama fi imani ta za ka ce mu ce sa tsohuwar riga ta za ka ce mu ce zauna dukun dukun abinda zai baka mamaki musamman da Bahaushe musamman kabilan mu muka bi wannan mutum yana da naira dubu goma a aljihunsa mai maimakon ya cire dubu ɗaya ya sa a asusun ciyar da abinci shi ma wani ya ci abincinsa da azumi ya samu lada ya samu aljanna da ake samu a'a da dubu goma nan a aljihu zai zo ana damban abinci da shi ko ba haka ba shi ki ba jiya wasu larabawa da suka gayyaci limamai a zuwa sharuwa a cikin masallacin ana tsaye ga suna kallo mutanenmu suna dambe akan abinci a tsaya a yi layi ma a ba da abincin cikin natsuwa mutanenmu hauku fulani ba za mu ana ganewa domin mu ne muka yi zama da wannan kaskancin kuma dole mu gaya mu gaskiya domin ka samu mutum goma tara ba haushi kuma an faɗa mu ci arzage mu ba za ki ma ke ba gaskiya ke da mana al'umma ce wadda ba ta da tsari duk inda ka je ba ta da shugaba idan ka samu masu karɓa abinci sadaka ka ce ina shugaban ku babu in ka zo masallaci ina shugaban ku babu in ka je can ina shugaban ku babu in ka je can haka ake kawai dole mu ga kanmu mu gaskiya yau da za ka ce wane ne shugaban Hausawa a Abuja sai ga yanan idan ya ce su bari za su bari in ya ce su yi za su yi kaga gaba shugaba bane kenan je kana yi kai ana wa ai ƙarya ce ake shugaba in yace ku zauna ku zauna in yace ku tashi ku tashi ko da zai yi rabo ya hana ka me ban Allah ya ce mana ce kai wa shugaba biyayya ko da yayi rabo ya hana ka kamar biyayya ji manzo Allah ko ya zalunce ka ka mai biyayya ba za la ce kai wa in tarabaka ko da ya sa hannu ya buge ka ba za la ce har yanzu ka mai biyayya wa akaza malaka ko da ya kwace dukiyar ka ba za la ce ka mai biyayya me yasa ba za la ke ga maka wannan idan kai tawaye za a furkuce a shiga cikin yaƙe yaƙe da fada kamar yadda yake faruwa a Siriya da sauran wurare idan ka ce zalunci shugaba yanzu a Najeriya aka samu ma'aukata kamar 'yan Shi'a suka zuga mutane a zuwa ya fada da gwamnati za a waye gari kasar ta dawo ba gwamnati ana ta yake-yake yaƙe ba isa ka buɗe shago ba in ko baka buɗe shago ba na sati ɗaya ɗan abincin gidanka ya ƙare akwai bala'i ko babu kai mai zuwa ofis baka je ofis ba idan ma kana da kuɗi a banki ba buɗe banki ba kila an ƙona bankin an ƙona ma wanda ke bankin kuna ganewa yanzu kafa ta yamu da ya ba ta yamu ba saboda hikima ta manzon Allah sai ya ce ka yi haƙuri dan dukan da zai maka shugaban da hana ta wani abu da zai yi kadan ya hakuri a cigaba da tafiya tunda bai hana ta zuwa ka nema wurin Allah idan tafiya ta tafi Allah ta'ala zai juyar da al'amari amma sai a samu abu su da mutane kamar da shi a suke ai ta hayaniya ai taka taka shi a waye gari al'amura sun kuce sun lalace Allah ta'ala ya gyara zukatan so dan haka idan Allah ya hore ma arziki in ji manzon Allah a ga alamun ni'ima Allah tare da kai wani ko wanka baya yi naira hamsin ake biya a je ɗakin wanka ba zai yi ba yana okada sai ya kwana goma bai wanka ba ka hau mashin din sai dai kai kai da zuwa kusa mashin <laughs> saboda me wari yake a ƙwarai kuwa masan ku kuna ganin wannan ba baya wanka da yawa mun sha raba rigingimu mutum ya je ya tsuguna gonar gwarawa gwari ya musu tashi in faɗa da hausa su kamo shi a wulakance wani ma su zo da cikin gari ba wando ga abin da ya musu a samu a bada hakuri ga fa gidan bayan gida inda za ka yi bayan gida kai tsarki kai komi a mutunce naira ashirin ne kuma kana da kusan dubu goma mutum na da dubu ashirin a gindinsa wannan ba wulakanta kansa yake ba ba ƙabilar da take wannan sai ba haushi muna ganewa ai kar ma ka cewa da kai nake ba wallahi da kai nake Ba haushi haka yake mutum yana da arziki ba zai iya kan yayi mai ina saboda haka shi yasa suke jawo mu da muke kabila suna jawo mana aiki duk wanda ya tara bola a gidansa yana so a bashi zai ce malam kom haka ba haka muke ba wanda yake so ya jibga ma wani kaya malam kom ne mai kwashe bola duk wani wulatanci shi yake yi shi ba zai iya haƙuri wata shi ne koyi kanikanci ba kuna ganewa koyi koyi sana'a ana magana na cewa zage shi inda ma zagi na maganin matsala sai a zage ka wuce wurin to zagin ma zai maganin matsala ba ka jin zagin kai ba sai in kana jin zagin ne zai maka ciwo ba ka jin zagin amma dole mu gawa kanmu gaskiya in muka ci gaba haka muna cikin wani yanayi gidan wanka mutum ba zai je wanka ba da naira hamsin ba haya hausawa ba sa kama haya sai ka ga mutum guda ɗari suna kwana a baranda in Allah ya ba ta arziki tana da kuɗi a yanzu ka je kama haya ga ɗaki naira dubu arba'in shekara akwai bayi a gidan ba mutunci bane ka je kama mutum biyu na iya kama ɗaki ɗaya kullum naira hamsin hamsin kun hada naira ɗari a wata dubu uku a shekara nawa kenan dubu talatin da shida an biya haya ko ba biya ba amma ta zo kana kwance a titi an zo da motar yan sanda an ganka kwance cikin shago a ƙasa akan kwali an yi ruwan sama an gama kashi kuma a ƙasa kwanta waye wannan a haska shi enta-enta, a sa mutum a cikin mota kana zaune ce wa ka sani ya ce ya san limamin masallacin can kawai ya ɗora liman masifa da gidani jama'a wannan halinmu ne jama'a ba ma iya kama ɗaki dubu arba'in ko dubu ɗari ba daidai ruwa kace daidai abin nan gari ba ko ba aka ake faɗi ba ka yi iyayen ka mana ina amfanin wulakanci da kaskanci manzo sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya hore maka dukiya ana so a ga alamun ni'imar Allah a jikinka ka ci abinci mai kyau ka je asibiti a duba lafiyarka in Allah ya hore ma in ba ka da shi ne ka hakura ka sa riga mai kyau ka zauna ɗaki mai kyau ka yi ibada wurin ibada ka yi zama yana da kyau to yanzu ka gode wa Allah zai ƙara maka amma in ka nuna wa Allah kai shugaban matalauta ne to haka Allah zai maka jama'a muna gane wannan Allah ta'ala shi ta tada mu to kaji wannan hadisi yana cikin takrijul musnad hadisi na 19934 ka duba takrijul mishkat al-masabih hadisi na 4305 ka duba takrijul ko afar hadisi na 334 sai fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salati ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin amanu ya kuma fi imani sta'inu bis sabri was ku nemi taimakon Allah ku nemi Allah ya taimake ku ta hanyar yin sallah ta hanyar yin haƙuri haƙuri ɗaya ce daga cikin hanyoyin da Allah ta'ala zai taimake ku rike sallah hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah zai taimake ku saboda mai inna Allah ma asabiri Allah yana tare da masu haƙuri haƙurin nan da ake gani wato wani irin tarko ne na aljanna idan ya kama mutum ya riga shiga aljanna amma yana da wahala haƙuri da kake gani yadda ka san mai tarkon tsuntsaye ko tarkon wani abu ya sa ya haƙuri yana ta kallo ko haƙuri tarko ne na aljanna da mutum zai daure ya gwada haƙuri a rayuwarsa ya ce yau dai duk abin da za a mutum daga gidana har wata haɗin dawo zan yi haƙuri a ran nan za ka ga rayuwarka ta canza amma ina da yau ba haƙuri a mota ɗiɗin ɗiɗin tifin tifin haka a mashin ɗiɗin a duk abin da muke ba haƙuri Allah ta'ala ce ya ku masu imani ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri da sallah imam ibn kafir ya ce arshada Allah ta'ala al-mu'minina idra al-amri bi shukri fil ayati qabl Allah ta'ala ya wato ya nunar da mu'minai ya karantar da su bayan ya umarce su da yin haƙuri a ayar da ta wuce a wannan aya sai Allah ta'ala ya nunar da su bil isti'anati idan ana neman taimakon Allah bisabari was salati ana samun taimakon ne ta hanyar yin hakuri da sallah Da annal abda domin shi bawa in ma an yakuna fi ni'matin ko dai ya zama yana cikin wata ni'ima fa yashkuru alaiha sai ya gode wa Allah aw fi ni'matin ko ya zama yana cikin azaba fa yasbiru alaiha ya hakuri akan ce ya samu lada rayuwar mu'mini ba a fara kamar yadda zamu ji nan ko ya kake ciki inda zaka yi yadda manzo Allah ya ce kana cikin ibada ana wa ai yanzu misali kana cikin talauci in kai hakuri zaka samu gagarumar lada a wurin Allah idan ka yin hakuri sai a hana ka ladar kuma abin da ya dare ka da talaucin baka rabu da shi ba kuna ganewa Wahala dai kana nan dai kuma abin da ake samu na amfanin wannan wahala sai baka samu to gara ma mutum yayi ne yayi hakuri wa bayyana ta'ala su kora ƙetare to ga hadisin su ibn sunan da mun saba ki amma zan maimaita mana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ajaban li amril mu'min al'amarin mu'mini akwai mamaki a ciki kuna ganewa a wani hadisi ma inna amrahu kulluhu khairu da al'amarin mu'mini alheri ne komai ka gani a rayuwar mu'mini alheri ne walaysa zalika li ahadin illa al mu'min ba wanda rayuwarsa gaba ɗayan ta alheri ne face mu'min anan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace yuqda lahu qada'an Allah ta'ala zai kaddara masa wata kaddara Allah zai hukunta masa wani hukunci illa kana kai da lahu bi ma'ana la yuqda lahu qada'an Allah bai taba yake wani hukunci akan mumini ba illa kana kai da lahu ba ta zama alheri idan Allah ya azurta ka da arziki alheri ne gare ka idan Allah ya talauta mutum alheri ne gare shi duk abin da Allah ya hukunta akan bawa alheri idan yau kasan nan Allah ya tuttuɗa mana arziki alheri ne gare mu idan Allah ya sako mana talauci alheri ne gare mu jama'a muna gane wannan ba zagi za mu ba alheri ne gare mu in asabatu sarrahu idan abin farin ciki ya samu mumini shakara fa shakara ya gode wa Allah fa kana da lahu sai zama alheri gare shi idan Allah ta'ala ya ba mutum mota ko ya ba shi gida ko ya ba shi arziki ko ya ba shi haihuwa ko ya ba shi aure ko ya ba shi shago ko ya ba shi jari idan mutum ya gode wa Allah wannan sai ya zama alheri gare shi jama'a muna ganewa sai ya zama masa alheri wa ina sabatu dharra idan cutatuwa ta samu mutum sabara zai ya hakuri fa kana khairan lahu wannan ba ya samu alheri idan ciwo ya kama mutum idan ya hakuri ya sani daga Allah ne sai abin ya zama masa alheri duk abin da ya samu mumini to alheri ne gare shi Allah ta'ala ya ba mu ikon yin hakuri hadisi na cikin sahihul muslim hadisi na 2999 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 3980 wa bayyana ta'ala Allah ta'ala yayi bayani cewa anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masa'ib mafi girman abinda da zaka nemi taimakon Allah da shi wajen dauriya akan masifa in ta samu mutum as-sabr was-salatu shine hakuri da sallah كما تقدم yadda ya gabata cikin fadin Allah wasta'inu bis sabri was salati sai yace wa inna Allah tabaraka ta'ala ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin hakuri da sallah wa innaha Kabiratu ita sallah tana da nauyi Allah da kansa ya ce sallah ba sauki wa inna halaka biratu sallah ba mun sauki bane abinda yasa mu muke ganin saukin sallah saboda irin salsal muke yi ba sallah bace idan aka zo za a yi sallar gaske kai kanka ka san sallar gaske ake yi amma ana dan kwatantawa ba ne ba ne ana dan kwatantawa amma malan ka je ka karanta tarihin sallar manzo da sallar sahabbai yanzu ko da za ka yi wa mutane wannan sallar ba su ma shirya ba mutum ya fito neman kuɗi ya baro shago a gure ana sallah yana kallon shagonsa wani ma ana sallah yana hararar kwastoma amma malam wannan bai shirya sallah sallah a bace mai nauyi in Allah ya ce illa ala kashi waɗanda suke yin sallah yadda Allah yake so sai masu koran Allah sallah ba ce musu wahala ba ce musu nauyi sallah ba ta damu wai mutum ya zo yana gulman limami kaza yi wannan ya kama tsawai ta karatu ai ne na zuwa sallah gurin a ni ga inda ake karanta kulhu lawo da falaki da nasu ana ganewa yanzu ba tarawihin nan da ake zuwa sai ka ce dole wai mutum ya san masallaci bijon ya san masallaci jefai ya san masallaci su duk masallacin da ake gama sallar tarawih cikin minti goma zuwa minti biyar ya sani Allah Allah Allah salawan salawan Allah Allah shikenan kai kanka ka san ba sallah kai ka dai dan motsa jikinka ka miƙe kasusuwa Allah ta'ala ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin hakuri da yawaita yin sallah wa innaha lakabiratun sallah tana da girma inji Allah illa al kashirin sai akan bayin Allah masu tsoron Allah aya mu mutu cikin suratul baqara aya ta 45 hadisin Huzaifa ibn al-Yamani wato sahibin sirrin manzon Allah mutumin da manzon Allah ya ware yana yin sirri da shi wanda manzon Allah ke hada sirri a wurin sa shine ya wato wannan hadisi yace manzon Allah ya kasance kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza hasabahu amru sallah manzon Allah ya kasance idan wani abu ya dame shi wani abu ya zo ya dame na bakin ciki ko damuwa sai manzon Allah ya je kafara sallah kai ma ka je ka gwada idan wata damuwa ta dame ka kai alwala ka kafara sallah kafin ka gama sallah Allah zai yaye maka bakin cikin ko ka cewa ka samu sauki muna wa jama'a idan mace ta kunna ka ta kunna ka ta tada maka da hankali kaga ka buga ka buga ta ki kyale ka sai ka yi alwala da ta maza ka ce haɓa ke ko alwala ba bari ta ba alwala yawa kana gaba alwala kaga ta ci gaba sai ka kabar ai dai ina gani in dai ba shaitaniya bace ka kabbara sallah za ta kai ana gane ba ai sai ka nemo sura mai tsawo ka ci gaba da kira kafin na tayi bacci cikin ikon Allah kai ma ka samu ka ka samu ka huta da hawan jini hankali kwanci manzo Allah ya kasance wani bakin ciki ya dame shi to sallah ko ba badara ila sallah sai manzo Allah ya ce alwala ya kabbara sallah yana kabbara sallah wannan abin ya riga ya tafi kenan sai kuma ya dawo bai da tunani sai ubangiji wancan abin ya wuce kenan sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahihul jami' sahih hadisi na 6624 yana cikin silsila sahiha hadisi na 3182 yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 1319 wala Allah ya huwa za mu so mu san menene ake cewa hakuri ko dan Allah ya kai gobe da wuri insha Allah maganar mu za ta karkata ne akan hakuri kafin mu ci gaba subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh